auren wuri ga 'ya'ya mata wanda kan sanya su zamo iyaye a lokacin da su ma suke buƙatar kulawar nasu iyayen kana da azabtarwa da kuma nuna wariya ga jinsin mata na daga cikin abubuwan da ke hana 'ya'ya mata samun ilimin da ya kamata ranar goma sha ɗaya ga watan yuli na kowace shekara ita ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tattauna makomar yawan jama'ar duniya bikin na bana zai mai da hankali ne a kan batutuwan da suka shafi 'ya'ya mata 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas waɗanda ke fuskantar ƙalubalen rayuwa daban-daban a sassan duniya kama daga auren wuri ana su sukunin samun ilimi ta hanyar cire su daga makarantu gabanin su kai ga kammalawa da kuma nuna wariya a wasu lokutan baya ga musgunawa rayuwarsu tauye 'yancin samun cikakken bayanai akan kiwon lafiya da 'yancin rayuwa na daga cikin tarin matsaloli da kalubale da ke haifar da gibi ko kuma koma baya ga ci gaban 'ya'ya mata a galibin sassan duniya Binciken masana ya nuna jimlar 'ya'ya mata 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas miliyan goma sha biyar ne ake yi wa aure a kowace shekara a bangarori daban-daban na duniya. Yayin da hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ke cewa yara mata miliyan talatin da ɗaya ne ba sa iya zuwa makarantun firamare a ƙasashen duniya daban-daban inda a hannu guda kuma adadin 'yan mata miliyan sittin ne ba sa samun sukunin shiga makarantu a matakin ilimi daban-daban Hukumar ta UNESCO ta ci gaba da cewa akwai kusan 'yan mata miliyan biyar da rabi a Najeriya da ba sa halartar makarantu. A Pakistan kuwa akwai fiye da miliyan uku, sai kasar Habasha mai sama da miliyan guda da rabi. Hukumar ta UNESCO ta yi amanar cewa da a ce ɗaukacin matan duniya za su rika kaiwa ga matakin ilimin sakandare to babu shakka da an kawar da kashi biyu bisa uku na matsalar auren wuri da ake fama da ita a gazalika binciken hukumar ya ce mutuwar yara ƙanana za ta ragu da abin da bai yi ƙasa da kashi goma sha biyar cikin ɗari ba da a ce dukkanin matan duniya suna da ilimin firamare kazalika binciken ya nuna cewa da a ce kowace mace a duniya na da ilimin sakandare to yawan mutuwar yara zai ragu da kashi hamsin cikin ɗari shugabannin gwamnati da na hukumomi masu zaman kansu da ma shugabannin al'umma wajibi ne su tashi tsaye wajen kare haƙƙin 'yan mata musamman ma 'ya'yan talakawa waɗanda talauci ke hana su zuwa makaranta ko kuma ake azabtar da su ta hanyar aikatau da sauran aƙidu na gargajiya ji babatunde osotimehin babban daraktan asusun kula da yawan jama'a na majalisar ɗinkin duniya ita ma madam ann brigeti shugabar ƙungiyar plan international cewa take sanya 'ya'ya mata a makaranta na da matukar mahimmanci a matsayinsu na jagorin kawo sauyi a cikin al'umma musamman ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa da ma sauran fannoni na rayuwar bil'adama mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria